kaddara ba su in ta gaci ta cika hiri ta ɓaci wai berayen gidan ga wallahi ba kawai sun ɗauki wandona dogon wandona sun je su kai ɗaki a aiki yanzu haka mama ga tana ta sai hama bala'i ne ta ta yi gidansu ubangiji Allah ka toda asiri Allah ka buɗe bakin wani bera ya yi magana ya gai gaskiya al'amarin nan kuma ha kasu ja aikin gehe kuma su ce sai ta yi magana bari in je in je ta aiki Hello na saki da uwa kamar yadda kuka sani suna na Baban Gazali. Ina gabatar muku da fi Usule Gusau Furnitures. A nan ne za ku samu kayan ɗaki kala-kala. Za ku iya samun kujeru kala-kala na alfarma. Ina amarya ko uwar gida ko nesa ta zo kusa. Duk a Nafi Usule Gusau Furnitures za ku samu iri-irin kujeru da kuke bukata. Su tsaya a nan ba inda suka odo maku dining tebur kala-kala da gadaje na alfarma. Kuma duk a cikin sauƙin farashi. Hausawa sun ce gani ya kori ji maza hanzarta zuwa mazauninsu da ke daura da mega station kusa da one time a garin gusau ko a tutube su ta nambar waya kamar haka.